Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya APC ta fara rajistar 'ya'yanta gabanin babban taron jam'iyyar a watan Afrilu don zaben sabbin shugabanni. Gabanin fara rajistar dai wasu 'yan jam'iyyar sun fice da hujjar ba za a yi musu adalci ba. Yayin da a wasu jihohi ake samun rigimar gwagwarmayar neman shugabanci tsakanin tsoffin 'yan adawa da waɗanda suka yi wa sauyin sheka. Nuhu Ribadu da ke kan gaba wajen yankan katin jam'iyyar ya nuna bin lamura cikin jimiri da natsuwa shine mafi ala ga 'yan apc yau muka fara rijista ba a yi kome ba baka san wanne ne wanda allah ya zai ba dama su fita su zama shugabanni a wannan jami'a amma ka riga ka yanka hukunci akan cewa ba za a yi maka adalci ba to gaskiya ina gani akwai abun lura mutum zai iya yin kuskure amma ba a rufe kofa ba duk wanda zai iya duba ya sake duba irin abun da idan ka yi kuskure ba laifi ba ne ba abun kunya ne ka dan koma baya ka sake duba to a ce a yau muna da ma jihohi goma sha shida jihohi na duka gwamnatocin apc ne amma mai yau sai kaga jiya biyu ko kuma a ce uku ana dan samun rashin jituwa kadan kadan abu ne wannan kuma ai ba wani abu mamaki ina gani za a iya samun biyan za a iya magance wannan ah, matsalan. bai zama abu babba ba mutane ƙara shiga suke fa gashi a yau din alhamdulillah kaga wannan manyan da suke shiga ko a nan adamawa mu ma ka ga irin manyan da suke shiga kuma kofofinmu a buɗe yake muna son a zo idan an taru ɗin za a fiye samu maganin wahalolin da muke ciki a wannan ƙasar. wannan na faruwa ne kuwa daidai lokacin da sabuwar kungiyar majalisar dattawan arewa karkashin tsohon dan siyasa ya kasai ke da'awar haɗa kan dukkan masu tasiri a kowace jam'iyya don sama yankin mafita isa tafi da na kan gaba wajen bunƙasa majalisar to yanzu wanda muka soman nan kowane jihar arewa ɗaya mun ne mutum goma wane wane wane kuma za mu zo mu zauna mu fidda tsarin da za ta aiki za ta karɓo daga nan za mu ci gaba da yi har allah ya zo ya ba mu dama mu sami mu su fahimta cewa gwamnar forum na gwamnonin arewa kawai bai isa ba sai an hada da mutanen arewan wayanda ake mulka ko ta fa matsala kuma ta bambancin addini wanda lallai har arewan nan ana so ta tafi lalle ne a samu dattawa na musulmi da na kirista shin kun lura da wannan a cikin wannan tafiyar taku ala sure ka je efcc ka karbi report nasu duk inda aka yi sata a ƙasar nan da musulmi da kirista suna tare a wurin duk inda aka yi abin alheri zuba jari na wani kamfani wanda kasan waje ta kawo musulmi da kirista suna ciki me yasa sai in abin da za a raya talaka ne musulmi da kirista wanda zai fito ya ce shi kirista wanda zai musulmi wannan duk yaudara ne addinin kowa yana ransa yau din nan in na sami abu zan biya bukatan musulmi ni musulmi ne in kirista ya samu zai biya bukatan kirista shi kirista ne ba wanda za a tilasta shi ya canja addininsa mu fahimci juna arewa nan shine gidanmu majalisar dai alhamis din nan za ta yi gagarumin taro a gidan arewa da ke kaduna nasiru adamu kayan murar amurka daga abuja najeriya